الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام da ya ce da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana na tsafo da gube ko na ajin daidai da goguta yan october 2016 kalenda miladiya ne ya cewa da karatu yin littafin lili islam ne ya ci gani za ta oh wa qawli babu fadlil islam babu ne ga yake da musulunci wani wa qawli lahi ta'ala da ba na sakon latin ya ga al-yawma akmaltu lakum dinakum yinan nan ya dini gumiyaye wa atmamtu alaykum ni'mati ma ni malada ya zabaye wa raditu wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga addini musulunci ga addini ragwa suna wa qawlihi ta'ala ya ba sakon latin ga kul ya yi wa daga ya yi zami in kuntum fi shakkin min dini ya gai da shakka da kilwake shi da dini ya bo fala abudu lazina ta abudu na min dunila ya ji buta ina ya ji buta maji tsoyica na ya walakin amma a abudu allah ya tawaffakum na ji buta allah ne guraye na wa qawlihi ta'ala da ba su kullu sun ga ya lazina amanu ya ne ga imani ta kula ya suna ya ce ci wa aminu bi rasulihi ya ne la imani ji ba tuci wi yutikum tiflaini wa la rabu shi ci gubaye min ramati daga ramubo wa ja'al lakum nuran umaga ya umaga ta laye tamishu na bihi na ya fi la da ga firin mafabe yi fabi wallahu furun rahim Allah ya ciyo ne jiza gafara mai goye zana wa fi sahihi an ibn Umar wa anuma radiyallahu anhuma anna yi sallallahu alaihi wa sallam qala an diga masalukum wa masalul alil kitabaini waton kwaciye kwaton kwaciye da ya lalita fi akamiye nan hmm. kama sali rajulin kwaton kwaciye zabaji ronan istajara ujara'a wa zai ji zai jaji aji kwado wuce a lokin yuna faƙal ga man ya amalli min gaduwatin ila nisfin nahar za a lotu ni tun daga laji ko daga yi sakayi na kiyo loyi gidiyo ala kirati mai kirati ne fa'amilatil latin yahudi yahudi ci lutu sun maƙalun gan man ya amalli min nisfin nahari ila salatin asir za a lo mi tun daga gafiye gida wani lokacin lasaro alaƙi ina lokacin gafiye gida wani lokacin lasaro hmm. alaƙirati milaƙirati yawon fa'amilacin nasara nasara ci da tu hmm. sun makala wace ga manya malli min salatin asiri ila an taɓe ba shamsu za a lo mi tun daga lokacin lasari har da kakule gida a lona alaƙirata ne mi yi kira ta guba fa'antum hum zai ya gadon wani فغضبت اليهود يهود تعج فشي والنصارى تنصارى وقالوا هذا ما لنا أكثر عملا وأقل عجرا إلا قالوا تقول يمد لا عيون قال وهل نقصتكم من حقكم شيئا لا مكين لك من حقهم قالوا لا قال وذلك فضلي أوتيه من أشاء غنانا فلا لا يمي يومي لو يغنى بامنا وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا زي بك علينا شيء كجمع لجعه فكان لليهود يوم السبت إفواسي به يهودي وللنصارى يوم الأحد يفوين النصارى ما يبقى يفوين لعدي faja Allahu bina ce ci laibe na liyau mai juma ce ce ba da fai juma wa kadhalika hum tab'un yau mal kiyama a cin an gaza na jala mila tu fa yau na nahnu al na min ali duniya iga iza karshe shi ijego wal awwaluna yawmal qiyamah imaga iza mafariji eh, foyan al qiyamiyo hmm. wa fi ta'liqan عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غا حب الدين إلى الله الدين نبا سقوغن غاي الحنيفية السمحة الحنيفية الدين يقبورو ya ajibu ta su kwa buja magalayan dora ko ba cima mai asamaha na bi sauki na inda alegan gan anu bai ibn ka'ab ko hmm. wa anu qalu ga alaykum bis sabili was sunna ya mi to e ko gboro gangan da sunna fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunna a je wuji na bana ta ce e ko gboro be sunna na zakara rahman fa fadat aynahu na wa fatwa tuntura mani ya are yu ga kwangiye na hmm. min khashiyati la bo da ya ce ce na fata masu naro sai na shiga tuna walai samin abdin ala sabilin wa sunna a da wuji da wana ta kwai goro gangan da sunna yana zakarar rahman na wato turaman yana faksha an rajin duhu ala ya fuga sun min ci labar da sun ce jona illa na masaluhu ka masali shajaratin illa face kwan duk zanen waye ko duk ci bana ya musa wa rakuha shi ni wawo ko hmm. fa baina ma hiya kadhalika hal nadu na ci ga wannan kun id asabatha a rihu ife ku hmm. ko fataha ta an anha wa ha wara na ci ba wace shaji ke ku ta koya hmm. illa tahata anu buhu illa face zanna zunubi ga kuma biyu kama tahata ana zai shagara kemna zunubi a kuma ci na wani wa rakuha ga kemna ci ma kemna fina kuma ci banna ga ni ba wara ku ko وين اقتصاد في السنة إذا مود اقتصاد إذكو وين اقتصاد في سبيل وسنة إذا مود تعتاش ودائما لا تقول بروغن بسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل سبيل وسنة wanda على خير ne ga dajiyan doci na gale ko boro ba mu gale musulunci ba ma na gale musulunci ba mu وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ga ya habaza normal akiyas ma dalla da ya le yadda ya shi da ya wani ko hmm. wa iftaruhum yadda kiyan hmm. ya nikiyayi na fa kaifa yagbununa sara alhamka ke zanne shi a sai da sai da ji fata ga da da biyu saharu ilishi ya alhamu kan zai ji wawa na wasu mun gani bi azun yayin nan wala mithqala zarrati min birrin ya tunai da lai mithqala zarra ya tun bulu bulu nan ma a takwa fama bai da su tsakwai nan wai ya kili bai ya kili nan hmm. a azamu da fa lagan wa a azamu wancin ga wa azalu ma da fa lagan wa rajau mazaƙe gan min amsali jibali ba da cin min almugutar ko wanda hmm. fara lagan da ji misali ya fati fati shi ya ibada yana da mugutar ne da ya zai ji fife da yi yi, shi wani wani nawa ne yana wa ga wani ko ya tun je ji nawa no ma ne ne ba sunna ne hmm. mu da alakai da ga tun dan yi nawa no ma ji jana ma le sunna ba nan hmm. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hmm. wallahu a'lam ne da bayanin kiwon wo addini musulunci a gumiya ni kuma da bukata yake yayin a tsayin wurare da ya ba ne ma kuma ki lakum bi na kumbo daidai ma mini addini ya musulunci masu kunci buta ya ce ki mu ya alai nora ko ba ci ma ka ji ta yi gidi ko tsawa ko kabari ko wali ko shehu ko mala'ika ko anibi da sauransu maza na wajibu buta da ce ci ko ce magai gura izo walakin da lalazi ya tawaffakum ngole ko mai ke de ga yi da su ya so yake da su ya so yake mai ga wajibu to ya so yake ta ci a ciwo daga ba so yake wani wala da ya so yake biyar da ya so yake nan ba mu lalle ba su ko lugwa ta ci a ciwo daga ba so yake wani wa bicin ya za bayan so yake nan ko ko mm. mu la imanoji da ceci da fici shi da mala'ika shi da fa'al da kaddara ina ga ga waje na wallahi na ana ga wallahi lugwa ne wallo lugwa ko ya da ga jin da je masu ku sai caye aske sai cawo bai jo wallahi na ta dauza da hudan wa takwa hum kabaro sai ci ga ke ladan kabaro ba kabaro wa shi je kwa ya fari ya yi numa zuku ba sai ga zata ɓangaren sirata gangani da aske da tsanuru bai na iligin ya yi amma ne ga babun na da musuku a na biki misali da ya ciye al'umman na falala ta ce yahudi gangani da nasara ji ko? daidai ma wace lauga addiniyar musulunci na addinin na sauki na mu la yau kalifu lau nafsan illa wutsaha ce ce lai ta shi zaba sai na wajiki na sai na ya ji yuna yana gafa yana ya ji yuna ji sallah yi baro kawai yi baro ya waji fedu kawai ya ji fedu a jineci basi ki a zun kawo ma a gafe mu jihan lalaka ga wajen nuwa jiki ji taimama hmm. ko ko kan duwa yaji amfani da waya ji ta mama wani ne ba ta ki eh ke ke ki ba tiya sama hatu wani da yusuru ya musulunci sai na su kuma ke dauke la bayani da ya ga ya e ga ubay ibn ka'ab daga yanzu la mutu boro ya e zamu la mutu sunna nan ko ebo ne etunde yi na olo ma ne de be sunu de alkhairi ke tu dan yi na olo ma likina mali na bani wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk